Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Murtala Adamu Ibrahim. A yayin da gwamnati Bola Ahmad Tinubu ke sanar da alkawura daban-daban da nufin tunkarar kuncin rayuwa da jama'ar kasar ke fuskanta mafi yawan 'yan najeriya na cewa gafara sa ba a ga kaho ba wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a yau za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyon France International. kuna tare da haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya to alhamdulahi a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da wannan maudu'i da kuka ɗauko muna babu shakka duk wani tsari da shugaban najeriya suwaji bola ahmed tinubu ke ganin ya ɗoka domin kawar da matsalolin tsadar rayuwar da 'yan ƙasa suke ciki gaskiya ni ban ga alamar zai iya dakatar da wannan tsadar rayuwa ba duba da irin yadda idan aka ce lokacin da ya ya tallafin man fetur kawo yanzu duk wani tallafi da yake ganin ya bai ba wai kai hannun talakawa yake yi ba saboda haka muna kira gare shi ya kamata ya yi haƙuri kawai ya mai da tallafin man fetur domin talaka ya ji daɗin demokradiyya idan kuma ba haka ba za mu ci gaba da addu'a Allah ubangiji ya nuna mana zaɓe mai zuwa insha allahu za mu iya rama domin za mu canza wannan gwamnati suna sunana haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebbi state nigeria sashen Hausa na Gidan Rediyo Faransa International RFI mai magana Isa Jikan Mai Saje daga tashar Mai Turare a ƙaramar hukumar Toro. Wayannan alƙawuran da shugaban Najeriya ke shi gaba da yi wa talakawan Najeriya mun gaji da gafararsa ba mu ga ƙaho ba, don dai har zuwa yanzu ba mu ga wanda tallafin man fetur tallafin rage raɗaɗin shirya tallafin man fetur da shugaba bola ahmed tinubu ke bayarwa ya samu balle ashe ga mu mun samu ko wani mu ya samu muna fata kawai ya mai da wannan tallafin man fetur shine mafita na gode rfi hausa mai magana isa ji kalmar saji assalamu alaikum radio faransa international sunana iliya mai shayi garkin daura hakikan alkawala na eh, shugaban kasa tinubu to mu wani alkawali na shi gaskiya alhamdulillahi domin in ya faɗa yana cikawa shi kuma ji abin da aka ce za a yi to sai a jira a gani in ba a yi ba kuma a sake magana mu je a da mu je ka Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci kuma muna godiya a kullum yadda Allah ya jarace mu to mu ci gaba da roƙon Allah shine mai hita duk abin da kake roƙon Allah insha Allah roƙon Allah bai faɗi a ƙasa banza mu je a da mu kawai wannan lamari dai eh, mu daure dai Allah taimake mu da taimakonka na gode radio faransa international na Iliya mai shayi garkin jaura ku ta lafiya tan alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa na radio France international suna na Yahya Dinu Azare daga nan jihar Bauchi tare da mace direban keke Lago karamar hukumar darazan, to ya kamata shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya sani cewa duk wasu matakai da zai ɗauka matuƙar dai bai dawo da tallafin man fetur to babu wani tasiri ko kuma sauƙi da ɗan najeriya yake gani zai samu kai hasali ma sai dai ya ƙara shiga cikin mawuyacin hali na ƙaƙanikai ganin yadda a yanzu dai 'yan najeriya sun gaji da gafararsa amma ba su ga ƙaho ba ya kamata dai ya duba ya ɗauki ƙwararren matakai wanda dai muke da tabbacin za su samar mana da mafita ra'ayina kenan ya haya don azare tare da mace direban keke lagu. assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu yarfi labaran hausa na harko dai kake in fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a mamma da ya mai yarfi mun ji mun da kwan gaba su a gwamnatin tulumba ahmad tulumbu suna faɗa mutane tsanantun rayuwa to ni dai tsanantun rayuwa sai dai ga a koma tun lokacin da ya ja tallafin nan mutane cikin cikin kumci na suke in dai ya harkar da wani abu wanda mu talaka za hujin daɗi ya gyara in kuma hakan na za a zama bai gyara maka ne ba abin da na kenan yarfi ina gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba a koma baya kuna tare da isa bukar tsohon malbarka ulama mai jamboriyar nijar Assalamu alaikum Radio Faransa International sunana Kwamaratil Yasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da maudu'i da kuka bamu akan alkawuran da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya dauka ma 'yan Najeriya. Hakika mu 'yan Najeriya har yanzu ba mu gani a ƙasa ba sai dai muna yi masa kyakkyawan zato a nan gaba za mu ga sauyi a yanayin yadda yake tafiyar da mulki kuma muna fatan gwamnatin Najeriya ta Bola Ahmad Tinubu za ta kawo sauyi domin kyautatawa 'yan Najeriya su mori dimokuraɗiyya kuma muna fatan za a gyara yanayin yadda ake tafiyar da mulkin Najeriya baki ɗaya. Muna godiya Radio France International. na Comrade Ilyasu yakubu dikawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Ku tashi lafiya a Mun gode. Sashen Hausa na Radio Faransa International sunana haya danno azare daga nan jihar bauchi a tarayyar najeriya tare da mace direban keke lago karamar hukumar darazan to shakka babu za mu iya cewa wannan janye tallafin man fetur da shugaba tinubu shine shine ummul isu makasudin jefa 'yan najeriya cikin mawuyacin hali to duk wasu biliyoyin kuɗaɗe da za a raba wa 'yan ƙasar babu wani tasiri da hakan zai yi wajen ragewa al'umma raɗaɗɗen talauci domin masu uwa ne a gindin murhu kaɗai za su ci wannan gajiya kuma wannan ƙari na albashi na wucin gadi da aka yi bai da wani amfani ganin yadda a yanzu ma haka an ƙaƙƙara wa abubuwa kuɗi ya kamata dai shugaba tinubu ya duba ra'ayina kenan haya da azare tare da mace direban keke lago sashen hausa radio france international suna na rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bakore da ke jihar katsina a tarayyar najeriya hakika dangane da irin alkawuran da ainihin 'yan siyasa suke ɗauka mu wannan ba wani sabon abu bane a gare mu domin dama mu tuni mun daɗe mun saba da jin ire-iren su saboda su dama 'yan siyasa sukan ce ka faɗi masu abin da suke so ne ba abin da za ka aikata musu ba sun yi alkawura kala-kala na ba da tallafi da aka cire rarar da aka cire tallafin man fetur to babu wani abin da ya fito ya zo ga hannun talaka face illa ƙara tsunduma da ya cikin tsadar rayuwa da haka to muna ganin duk wani alkawari da 'yan siyasa za su yi mana idan sun yi alkawari cikin kashi 100 to da wahala a ce su cika maku kashi 20 daga cikin 100 saboda alkawara ne nasu ba suna faɗa ne ba suna cikawa ba da haka muna fata dai Allah ya kawo mana saukin tsadar rayuwa ya ba mu shugabanni na gari da zaman lafiya a kasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Rabiu Nuhu na Buka daga karamar hukumar Bakori da ke jihar Katsina ku tashi lafiya Radio France International. kada a sha'afa tana tare da sashen hausa na gidan rediyo faransa cikin shirin ra'ayin ku masu sauraro haka nan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafin mu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp ka lamba mai alamar kari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. assalamu alaikum radio faransa international kuna magana da hashim daga nan garin tsamama a bala filinge jihar talibiri a jamhuriyar nijar. lalle dangance da alƙawuran da gwamnatin najeriya ya ɗauka ma 'yan ƙasar shi su suna koka da cewa basu ga ɗaya daga cikin alƙawuran da ya ce zai yi ba sai dai suna ji ana faɗa zai yi kaza zai yi kaza su ɗaya basu gani ba suna cikin shan raɗaɗi na wahala shi dai shi dawo da tallafin man fetur in ya dawo da tallafin man fetur komi zai koma daidai amma wani taimaka da wani abu sarwa ko suna gani suna samu sarwa ba a basu sarwa ba su samu sai dai su ji ana faɗa kuma wannan alkawali da ya ce shi cika mu 'yan najeriya shi tun da ba wanga karon zaɓe kawai ne shike so ba akwai wani lokaci na gaba to in bai talaka da suke so ba wani karon in ya tashi su talaka da sun ka share da a hannun shi ba za su zaɓen shi ba gwamnatoci su kula ina muku fata alheri radio faransa international kuna magana da hashimi daga nan garin tsamama a balfilin gejar tilgari a jan koren da tashi nasu assalamu alaikum radio faransa mai albarka suna na amar sojan nation ni mutumin tsamka ne cikin jihar zandar amma yanzu ina travelers capital din libya mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka bamu yayin da gwamnatin tarayyar najeriya ta bola ahmad tinubu take shirin gabatar da kasafin kuɗi na shekara mai zuwa sai gashi yan kasar suna cikin halin na kayi tun da ya ce tallafin man fetur kin wannan yan najeriya su yake gasa musu a yansa a hannu to ya kamata duk wani taimakon da za a ba 'yan najeriya bai kai ba ya tallahin mai feturkin wani da aka janye an yana son ya yi farin ciki farin jini a idan al'ummar tarayyar najeriya to ya dawo musu da tallahin man fetur kin wannan da ya janye don shi ne zai ka musu karshen kuncin rayuwar da suka shiga allah ubangiji ya sa wanga jawahi ya je ga kunnuwan shugabannin tarayyar najeriya bakin ra'ayi na kenan ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International. Mai magana haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya. To hakikanin gaskiya mu ban mu ga wani dama ko kuma wani canji da za mu gani ba dangance da talaka ya ji sauki domin shugaban najeriya tun lokacin da ya kama ga mulki ya sanar da janye tallafin man fetur to kawo yanzu miliyoyin 'yan najeriya na kwana da yunwa to ina ta ma ga zuwa gaba saboda yanzu ma ana cikin kaka ana ganin cewa abinci ya fara wadata amma kawo yanzu Allah kaɗai ya san iyakar al'ummar Najeriya masu kwana ba su ci ba saboda haka muna kira ga shugaban Najeriya ya kamata ya waiwayi a don tafiya dangance da yanayin da 'yan ƙasa suke ciki duba da irin yadda suka ɓata lokaci suka zaɓe shi a lokacin zaɓe to ya dace ya saka musu da alkhairi idan kuma ba haka ba su ma za su iya ɗaukar fansa a zaɓe mai zuwa Suna sunana haɗabi mai kwamfuta mai yama local government Kebbi ta Najeriya. Assalamu alaikum a Hausa, gari ne ɗani Nijar mazauna Misra ta Libya. Dangane da wanga alƙaula alƙaula da shugaban Najeriya Bola Tinubu yake mana 'yan Najeriya kan yadda zai kawo musu saukin al'amura da suka caɓe su. To gaskiya wannan 'yan siyasa da wallahi kan shirin siyasa kenan da ta demokradiyya da ake ta buga kirji da ita ga yanan da gangan da gangan kurin shugabanni su sa al'umma cikin mugun hali kuma sun san hanyar da suka yi suka sa su cikin mugun halin kuma wai su ko kuma ta bayan hajjo su dinga cewa zai su ba su wani tallafin kuɗi na na abin da an baka kuɗin dukka ko kwana goma baka yi kuɗin sun ƙare kuma a kana cikin mawuyacin hali wai kuma wannan wai su ne su dinga baka kirji wasu na cewa wannan sunan shugabannin ku wannan wani irin shugabanci ne ake a kasashen mu na Afirka wai shugabanni suna kuntata ma al'umma wai kuma suna cewa wai shugabanci suke ni ban taɓa gani ba inda ake irin wannan abubuwan ba kasashen ba assalamu alaikum gina don faransa mai magana baban fatima garnasko gangan karnakon mulki ta shagari sokoto state nigeria to dangane da tun lokacin da aka cire wannan tallafin mai ha'aha kawo yau mu 'yan najeriya babu halin da muke cikin bayan na wahala sabili da kullum ce aka ga abin da za a 'yan najeriya ba za a yi ba za a ce za a ba su kuɗi za a musu mi komi ba a yi sai dai a ce a ta hankuri ana na ana shirye-shirye to dama kuma gwamnatocin na najeriya kowace haka ta wuce kullum ta ga abin za ta yi abin za ta yi har lokacin ta ya wuce don kowa ganin ba mu ga alaman cewa za ta mai wani alheri a cikin nasu tsarin mulki ba tun da kunta suka yi gashirin da suka yi kuma shirin bai kammala ba sun zanna da yan kwadugo sun ce za su kara masa albashin albashi shi ma bai tabbata ba don haka muna fatar allah ka sa mu su tsoron allah su taimaki talaka da irin kuncin da muke ciki a najeriya a tashi lafiya garin faransa fatar abin fatima ga nasko ganga Gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke yi. To tabbas ƙarƙashin wannan cire tallafi na man fetur talakawa sun shiga wani hali kuma duba da za a ga ta gwamnati koyaushe tana iya cewa ko kuma in ce yau ta fusko da wannan abu ta ce wai za ta yi ma al'umma kaza yau ma ta fito da wannan abu ta ce za ta yi ma al'umma kaza to ƙarin albashi da kuma ba da wasu ƙananan tallafin da ba zai je ga malami talaka iri na ba to gaskiya ba shi ba ne babban dai abin da za a yi wa wannan ƙasa yadda za a taɓa kowane ɓangare a da wannan tallafi na man fetur duba da za a ga kusan duk shine ummul aba'isin wannan tagayyara da kuma yanayin tashin hauhawan farashi na abubuwa duka da sauransu idan an rage wannan abu na man fetur ɗin ko kuma an dawo da wannan tallafi muna kyautata insha Allah za a iya samun sauki Na ku Hassan Albasar ya bawa angon Fatima da gina cikin garin Fatiskum na gode. Assalamu alaikum Radio France mai magana Alhaji Abdulaziz Abu Zaidi daga nan tilin jihar Tano jamhuriyar Niger. A gaskiya wannan tallafi da aka shafe mai 'yan Najeriya ni ganin nake babu wani abu wanda za a yi wanda zai mai wannan gurbi na jihar tallafi saboda tun da aka ja tallafi gwamnati ta ce za ta yi wasu abubuwa wanda za su rage zaɗaɗɗen tallafi da aka shayi amma dai ba abin da ya canza kullum sai abin ƙara haɓaka yake ta yi. Farashin kayayyakin masarufi ƙara tsadada suka ta yi. Abun da ya cakule gaskiya gwamnati ta duba ta gani in dai babu abin da ke kama talaka sauƙi sai tallafin nan to ya kamata a maida tallafin nan saboda talaka shi cigaba da samun sauƙi. Radio France ra'ayi na kenan sunana Alhaji Abdul da Abu Zaidi daga Suleja jihar Taraba. madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shirin madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan namu mustapha a dbc da ya hada wannan shirin akan na'ura na ku murtala adamu da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam